صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Litini. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. daga nan kuma sai shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 20 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha uku ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 190 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan satumba na shekara ta 1831 a kammala aikin kera motar bas ta farko wani bature ɗan ƙasar burtaniya mai suna golden bronze shine ya kirkiro motar bas da farko dai ya yi amfani da turare wajen tayar da ita da kuma sanya injinan ta su motsa da kuma yin tafiya sannan kuma motar ba ta da sauri hakanan kuma tana ɗaukar mutane talatin amma daga bisani masu aikin kere-kere sun ci gaba da inganta tsirar motar bas ta yadda daga bisani aka koma ana yin amfani da man fetur domin tayar da injinanta kuma motar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi na safarar jama'a a tsakanin garuruwa da kuma cikin manyan birane na ƙasashen turai masu saurari ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan satumban shekara ta 1867 bayan haɗe ƙasar hungary da austria sarki francois joseph ya zama sarkin hungary da austria a hukumance hungary ta yi ta fadawa ƙarƙashin mamayar manyan ƙasashen turai da kuma daular usmaniya amma bayan yakin duniya na ɗaya da austria ta sha kashi a shekara ta 1918 hungary ta sanar da ɓallewa daga austria tare da zama ƙasa mai iskakken 'yanci hungary dai tana a gabashin nahiyar turai a tsakanin austria da jamhuriyar czech romania slovakia da kuma yugoslavia da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru goma da suka gabata rana irin ta yau burhanuddin rabbani shugaban majalisar sulhuntawa da ƙasar afghanistan ya rasa ransa an haifi burhanuddin rabbani a shekara ta 1940 sannan kuma ya kasance shugaban jam'iyyar musulmi ta kasar afghanistan kuma shine shugaban kasar afghanistan na farko bayan da mujahidin suka karbi iko da ƙasar tsohon shugaban ƙasar ta afghanistan hamid karzai ne ya naɗa shi shugaban kwamitin sulhu na ƙasa baki ɗaya sai dai a rana irin ta yau lokacin da shi da wasu mambobin kwamitin sulhuntawa suke gudanar da tattaunawa tare da wakilan kungiyar taliban su guda biyu a cikin gidansa a birnin kabul sai ɗaya daga cikin 'yan kungiyar ta taliban wanda a lokacin ya ɓoye bam a cikin rawaninsa ba a sani ba ya tayar da bam ɗin inda ya kashe su baki ɗaya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz talatin shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu. su a ƙasar rasha jam'iyya mai mulki ta samu nasara a zaben majalisar doma ministocin harkokin wajen tarayyar turai za su tattauna batun matsalar faransa amurka da kuma australia a taron najeriya kuwa tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya soke shirin shugaba buhari na sake cowa najeriya wasu basu suka. yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki kasar rasha an sanar da cewa jam'iyya mai mulki ta samu rinjaye a zaben da aka gudanar na majalisar dokokin kasar tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa ya zuwa yanzu haka dai an kida fiye da kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada a zaben na rasha kuma jam'iyyar united rasha mai mulki ce a kan gaba da yawan ƙuri'u rahoton ya ce jam'iyyar ta united rasha ta lashe kusan kashi 50 cikin 100 na dukkanin kujerun majalisar yanda jam'iyyar communist party of the russian federation ko kuma kprf ke bi mata da kusan kashi 19 cikin 100 na kujerun majalisar sai kuma jam'iyyar ldpr da kuma jam'iyyar fair russia for trust suka samu kashi 7.5 cikin 100 na kujerun majalisar kowannensu yadda kuma jam'iyyar liberal ta samu kashi 5 cikin 100 na kujerun majalisar yanzu haka dai magoya bayan jam'iyya mai mulki a kasar ta rasha suna ci gaba da nuna farin cikin su a ko'ina cikin faɗin ƙasar kamar da kuma wasu daga cikin jam'iyyu da suka samu kujeru masu yawa a majalisar suke kallon hakan a matsayin nasara a gare su yanzu haka dai ana jiran sanar da sakamakon karshe a hukumance daga hukumomi da suke kula da harkokin zaɓe a ƙasar ta rasha ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar turai za su tattauna batun matsalar da ta kunno kai a tsakanin faransa da amurka da kuma australia kamfanin dalacin labarai ap ya ba da rahoton cewa mai magana da yawon kungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa wannan batu bai takaita da cinikin jiragen karkashin ruwa tsakanin faransa da australia ba magana ce ta sake yin nazari dangane da yarjejeniya ta kasuwanci da ke tsakanin kasashen turai da kuma australia a nasa bangaren kasashen amurka da birtaniya na kokarin kwantar da hankalin faransa akan wannan sabon rikici wanda ya barke dangane da batun yarjejeniyar cinikin jirgin yakin karkashin teku inda shugaban amurka joe biden ya nemi tattaunawa farko akan wannan batu da takwaransa na kasar faransa emmanuel macron amma a nata bangaren kasar australia ta yi watsi da zargin faransa na cewa ta yi cin amana dangane da soke wannan kwangila inda firaministan kasar ta australia ya ce tun a watannin da suka gabata sun tabbatar da irin wannan korafi a cikin wannan yarjejeniyar da aka kulla da kasar faransa bayan gano wasu matsaloli dangane da kira jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa na kasar faransa wanda hakan ba abin mamaki ba ne idan suka fasa wannan ciniki ta jama'a masu harika kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo ya soki shirin shugaba buhari na karɓo sabbin basussuka daga waje inda na cewa co bashi domin tarawa al'ummar najeriya masu zuwa nan gaba ɗimbin bashi a kansu yana a matsayin laifi shafin pm news nigeria ya bada rahoton cewa a zantawar da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi da gidan talabijin na channels a gefen wani taro a ƙasar afirka ta kudu ya bayyana cewa cin bashi shi ƙashin kansa ba laifi ba ne matuƙar dai za a ciwo bashi ne a yi ayyuka waɗanda za su bayar da damar a samu kuɗaɗen da za a biya bashin amma a cewarsa idan za a karɓo makudan kudade daga waje a matsayin bashi domin ayyuka na da kullum wannan babbar wauta ce kuma hakan zai haifar wa gwamnatoci masu zuwa a najeriya manyan matsaloli shugaba buhari dai ya aiki wa majalisar dattijan najeriya wasikar neman amincewarsu domin sake karɓo bashin kudade daga waje wanda suka tasan dala biliyan biyar domin gudanar da abin da ya kira ayyukan gina ƙasa babbar cibiyar bayar da fatawa ta kasar masar ta fitar da fatawar haramta rubuta ƙur'ani mai tsarki da haruffan latin jaridar alwatan ta kasar masar ta bayar da rahoton cewa a jiya babbar cibiyar bayar da fatawa ta kasar ta masar baki daya ta fitar da fatawar haramta rubuta ƙur'ani mai tsarki da haruffan latin a madadin larabci bayanin cibiyar ce kamar yadda aka saukar da ƙur'ani a cikin harshen larabci saboda haka rubutunsa dole kasance a cikin haruffan larabcin wani marubuci ɗan ƙasar masar ne ya ƙirƙiro sabon salo na rubutun ƙur'ani da haruffan latin ta yadda waɗanda suke a wasu ƙasashe waɗanda suke son karanta ƙur'ani amma ba su iya karatun haruffan larabci ba za su iya karanta shi kamar yadda yake amma a cikin haruffan latin to jama'a masu saurare ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka tare da yin bita a kansu. Shirin namu ne da Allah dai zai dubi ne dangane da irin ikirarin da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi da kisan shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a yankin Sahara Adnan Abu Walid a Sahrawi da kuma da ake kallon tasirin hakan ga ƙungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankin sahel da ma wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka wannan da shine abinda shirin namu ne da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa dakarun faransa sun kashe jagoran kungiyar daesh a yankin afirka adnan abu walid a sahrawi bayan ya yi mubaya'a ga kungiyar isis adnan abu walid a sahrawi ya kafa reshen kungiyar a yankin sahara a shekara ta 2015 kuma ya zama shugaban kungiyar ta daesh mai kula da iyakokin mali da niger a shekara guda bayan hakan an zargi rashin kungiyar da'ish a yankin sahara da kai mafi yawan hare-hare a yankin ciki har da waɗanda aka kashe ma'aikatan agajin ƙasar faransa a shekarar 2020 a cikin bayanin da ya yi dangane da batun kisan a sahrawi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce mun sake samun wata babbar nasara a yakin da muke yi da ta'addanci a yankin sahel yankin sahel yanki ne dai wanda ke kudancin hamadar saharar afirka wanda ya tashi daga senegal zuwa somalia sannan kuma fadin yankin ya zarce kusan murabba'i kilomita miliyan uku makaran dai bai tsokaci akan cikakken bayanin kisan saharawi ba ko kuma inda abin ya faru da ma sauran bayanai waɗanda ya kamata duniya ta sani akan hakan a cikin saƙon da ya rubuta a shafin na twitter ministan tsaron ƙasar faransa ya sanar da cewa an kashe a saharawi a wani aikin soji na operation back house wanda faransa take gudanarwa rundunar sojan kasar faransa ta operation back house na yaƙi da masu da'awar jihadi a yankin sahel musamman ma kasashen mali nijar chadi da kuma burkina faso ministan tsaron kasar ta faransa ya ce kaddamar da wannan aiki yana a matsayin jawo babban koma baya ne ga kungiyar ta ta'addanci kuma a cewarsa gugurmaya da yaƙi da su za ta ci gaba an haifi adnan abu walid a saharawi ne a shekara ta 1973 a yankin yammacin sahara da ake takaddama a kansa a saharawi kuma mamba ne na jam'iyyar polisario front wadda take fafutukar neman 'yancin kai a kudancin morocco a saharawi wanda daga baya ya shiga alka'ida a yankin maghrib kuma ya taɓa zama daraktan ƙungiyar masu kishin islama ta mali mujawu wanda kuma ƙungiyar ta mujawu ita ce take da alhakin sace ma'aikatan agajin spain a cikin ƙasar algeria a shekara ta 2012 da kuma sace gungun jami'ai na diplomasiyar ƙasar algeria a cikin ƙasar mali fatar shugaban ƙasar faransa ta ce a sahrawi da kansa shine bayar da umarnin kashe ma'aikatan gidauniyar bayar da agaji ta kasar faransa su shida da masu yi masu jagoranci 'yan najeriya game da wasu direbobinsu wanda kuma lamarin ya faru ne a watan agustan da ya gabata an kuma kai manyan hare-hare akan sansanonin soja a mali da nijar a ƙarshen shekara ta 2019 an bayyana cewa ƙungiyar she ke da alhakin kai hari akan sojojin amurka a nijar a cikin shekara ta 2017 iyakokin sahel yanki ne dai da masu safarar miyagun ƙwayoyi da masu safarar mutane da ɗimbin mayaka irin su isis reshen sahara ke yawan shiga har-haren masu ikirarin jihadi na kuma bazuwa zuwa ƙasashe irin su najeriya sojojin faransa sun shafe shekaru suna kai hare-hare akan sansanonin masu jihadi a yankin a shekarar 2013 faransa ta hana wata kungiya mai alaka da kungiyar alka'ida kwace iko da birnin bamako na kasar mali babban birnin kasar yanzu haka dai ana gudanar da ayyuka biyu ne a lokaci guda a yankin na sahel daya shine ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya yake jagoranta wanda kuma ana gudanar da wannan aiki ne tare da sa hannun ƙasashe 56 da sojoji 14,000 ɗaya aikin kuma shine operation back house wanda rundunar yaƙi da ta'addanci da jami'an leƙen asirin amurka ke tallafawa wajen aiwatar da shi yayin da kuma faransa take jagorantar rundunar a cikin wata sanarwa da ya bayar a cikin watan yuni emmanuel macron ya ce operation back house na iya kawo ƙarshen tsarin sana yanzu kuma ana iya rage yawan sojojin faransa a yankin a cikin shekaru masu zuwa faransa dai tana da sojoji fiye da dubu hudu a mali amma kuma waɗannan sojoji na faransa ba su iya raunana ikon ƙungiyar isis da ƙungiyoyi da suke alaƙa da alka'ida a yankin ba sannan kuma chadi ta sanar a watan da ya gabata cewa za ta rage yawan sojoji waɗanda suke yaƙi da ta'addanci a yankin a cikin saƙon twitter wanda ya sanar da cewa an kashe a sahrawi emmanuel macron ya bayyana cewa al'ummar mu suna tunawa da abin da ya faru na kisan gwarazan faransa a sahel da danginsu da waɗanda suka samu raunuka a ayyukan soji na operation back house sadaukarwa wadda suka yi a wannan yaƙi ba a banza ta tafi ba za mu ci gaba da fafatawa tare da abokan hulɗarmu na afirka turai da kuma amurka ana ganin mutuwa a sahrawi dai a matsayin wani babban rauni ga ƙungiyar ta isis jagororin kungiyar a gabas ta tsakiya sun nuna irin nasarorin da suka ce sun samu a najeriya da kuma yankin sahel da mozambique da congo a cikin irin farfagandar da suke watsawa kuma suna nuna yankin sahara na afirka a matsayin sabon fagen daga a gare su a gefe guda kuma ana yin tsokaci akan cewa sake bullowar kungiyar taliban a kasar afghanistan na iya karfafa kungiyoyi masu da'awar jihadi na nahiyar afirka a takaice dai ana ganin cewa kungiyoyi waɗanda suke da niyyar kaucewa hare-hare a kan ƙasashen yamma don mayar da hankulansu a kan yankin da suke na iya ɗaukar taliban a matsayin misali masana dai suna ganin cewa irin ayyukan da ƙungiyar ta isis ko kuma da'ish take gudanarwa a wasu yankuna na yammacin afirka musamman na nuna da irin karfin da kungiyar take samu musamman ma yadda ta yi nasara wajen kare lagon kungiyar boko haram da kuma yin sanadiyar halakar jagoran kungiyar ta boko haram a najeriya abubakar shekau a 'yan watannin da suka gabata wanda kuma wannan babban abin buga misali ne dangane da irin ayyukan kungiyar da kuma tasirin da take samu a tsakanin kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankunan yammacin nahiyar afirka a ganin masana burin kungiyar na samar da yanayi wanda masu da'awar jihadi za su hau kan kujerar mulki wanda kuma hakan yana iya haifar da babbar barazana a ƙasashe masu rauni waɗanda cin hanci da rashawa yi musu katutu da kuma rashin iya gudanarwa na shugabanninsu wanda kuma wannan ita ce babbar matsalar ƙasashe da dama na nahiyar afirka to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokaci mu madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga Hausa Radio Tehran. Shirin Afirka a yau kenan, to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. daga nan rediyo hausa voh muke gabatar muku da shirin muryoyin ku masu saurare shiri ne kuma wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to ga dai malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryar Kuriyan Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba Mai Aski shugaba na kungiyar masu sauran radio a jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar. Ya e, ra'ayina a wannan rana mai girma shine cewa a dangance da rana da aka yi ta demokrasiya ta duniya wadda aka yi sha biyar ga wannan wata da ya wuce. To ni abin da zan yi faɗi a nan ga e, gaskiya akwai demokrasiya a wadansu ƙasashe daban-daban na duniya haka zalika kuma akwai rashin demokrasiya a cikin ƙasashe daban-daban na a duniya wannan ku ɗauka nan cikin kasashen mu na afirka wurare da dama eh, mutum talaka bai isa ba ko dan adawa ya yi magana a dangance da tahiyar gwamnati ko kuma waɗansu halayya wanda gwamnati ke nunawa marasa kyau daga ka magana sai a kama ka a daɗe ka ko kuma ɗan jarida ne ka idan ka fito ka faɗi kuma a kama ka ma a daɗe ka ko kuma a kore ka daga cikin ƙasar ka ma kwata-kwata a ce ƙasa ba taka bace ba wanda kuma gani na dai gaskiya wannan kwata-kwata bai dace ba da tsarin demokarasiya to sai dai kuma 'yan magana suka ce a sha yanda aka dama mai magana rabe mai aski da magaram jamhuriyar nijar jamhuriyar jamhuriyar musulunci ta iran suna na haruna wanda aka sani da littoral da magaram jamhuriyar nijar eh, yau ra'ayina a yau shine daga magabata ya kamata a ce sun sa ido sun tsaya tsayin daka sun tsaya sun kula da talakawa tunda sun ɗau alkawali dukka, za su kula da talakawa irin halin da suke ciki to ya kamata a ce akwai wasu abubuwan da ake yi ana nan da magar gaskiya in ce ana kakkama mutane motunan su ko motocinsu akan waɗansu takardu takardu to ya kamata a ce wannan takardun ya kamata a ce an bi so da kawa an yi wannan takardun ita kuma gwamnati ta tsaya tsakanin ta ga Allah ga annabi tunda ta ce ita za ta taimaka ma jama'a ne to ya kamata a ce ya kokarin da ce ta ce za ta yi ya kamata a ce yin takardun ne za a yi a rage ma talaka assalamu alaikum sashen hausa na BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawali Andu daga jamhuriyar Nijar eh ra'ayina yau zai tafi dangance da zaman kotun da ya gabata a jihar Kano kan shari'ar shek abdul jabbar nasir kabara wanda gaskiya tun daga yanda abubuwan suka faru idan mutum yana bibiya to zai gano kan cewa ina aka fito kuma ina aka dosa yanzu hatta kai ga an ce wai lauyoyinsa sun janye wanda mun san wannan yana ɗaya daga cikin eh, manakisa da kutun filar da ita gwamnatin jihar kano take kullawa shek abdul jabbar na ganin ko ta yaya ta kai shi ƙasa kamar yadda ta yi ma tsohon sarki da kuma irin waɗanda ba sa yin ta ita gwamnatin ba gaskiya mu abin da zamu ce wa kanawa wannan sa'idu da suke ma gwamna yana karya inda ba gaba yana suna masa tafi to a gaskiya za a waye gari abin fa zai gagari ko gida fatan mu dai Allah ya sa ya gane shi ma ya gyara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na DH mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗaɗe da magaram ina so ku bani dama yi tsokaci a dangance da wani kuduri da gwamnan jihar Osun ya ɗauka na hana kiwo to a ikanin gaskiya wannan rashin adalci ne kuma bai kamata ba yau a ce ɗan Najeriya an hana shi ya kutsa wani yanki a Najeriya wanda doka bata bar hana shi ba yau a ce wani gwamna ya kafa doka bai kamata ba wannan sassan ya kamata a yi gyara a cikin lamarin domin a kasasanci wannan shine ke kawo tashin hankali da rashin zaman lahiya da fatan allah sauki kuma muna kira da gwamnatin najeriya da ta wa wannan doka karantsi domin ta ga ta sasanta lamarin na gode biyu Salamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ne magana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. A muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne da kuke da tsokaci game da muka ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokarin ciwo bashi har ya mika majalisa akan ta amince. Mu hakikanin gaskiya mu yan kasa ba ma goyon bayan wannan cin bashi game da yadda an cicci bashi ka a baya amma babu abin da talakan kasar mu ya gani a kasa. Yana da kyau a ce idan har majalisa wakilai ne na al'umma to bai kamata a ce sun amince mai wajen cin wannan bashi ba a da ƙarshe muna addu'an Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya sashen Hausa na Radio Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar to ina so in ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar akan ƙasashen duniya da ta shiga tana bayanai kama akan arzikin da Allah ya kore mata kuma wanda take so kasashe na duniya su sa hannun jari to allah yana gani wannan ta yi daidai wannan abin alheri ne amma babban rashin alheri ga gwamnatin ta jamhuriyar nijar arzikin nan na ƙasa da allah ya bata gaskiya talakan cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar bai san ba da shi kuma bai san ina ake shiga da shi ba bai san ya ake da shi ba yanzu man fetur ne wannan sai an shiga najeriya an yi furod in shi an kashi jamhuriyar nijar sannan a saida ma talakawa da rage ai wannan abin kunya ne mu kuma inda ma a ce ba mu da arzikin to muna da Allah ya hore mana gaskiya gwamnatin jamhuriyar Nijar a ji tsoron Allah ku ne magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Karmari ta birnin da a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa mururin masu saurari a gaskiya muna jin daɗi damamakin da kuke babu muke tofa albarkacin bakin mu to yau shine ra'ayina akan mu na afirka musamman ma lattijawan wannan wanda suka kai shekara saba'in zuwa sittin abin da ya kamata su yi ba neman handama kuɗin ƙasashen su ba za su ya kamata a ce su yi la'akari da abin da za su baro baya shekara nawa suna aikin gwamnati suna tara kuɗaɗe amma musamman in ka diba kaga halayen da mutane suke ciki abin tausayi ne sai ga mutum ma'aikacin gwamnati ne ya kai shekara saba'in sattin iya neman handama kuɗaɗen talakawa abin da bai kamata ba ba sa tunanin bayan su menene za su iske ma ubangiji ya kamata a ce su rika tuna baya alƙawulan da suka ɗauka ma talakawa su cika musu ba maimakon su handama kuɗaɗen su na ƙasashen su ba mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa jamhuriyar Musulunci Gubaidu da zakin wata a garin Agadas a karshe Umar Dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku za ni tsohon magana ta bisa shugaba kasa na Muhammadu Bazin abinda muka so kan shi duk inda talakawa suke kauye daga birni da ƙauyuka duk ya bi su sau da kafa ya diba su ya ga abin da suke so kuma ya sa tsaro kuma ya kula da su kuma an ga bindiga daɗi da suke zawa suna kashe rayukan mutane dan ba su da imani to Allah yana ba shi kwanan gwiwa da za a fatattakar su ciki da waje mu ba wani abu muka so bisa kasan mu ta zauna lafiya mu samu kwanciyar hankali mu samu cimaka mu samu warwarewa al'amarra samu kwanciyar hankali duk a buɗe mana harkokin mu su ta yi abubuwan gar suka yi tsada cikin agaras Allah kawo warwarewa su ni ne gube da firezi zakin wace a karti Umar dan magasina daga gidan radio biyu ta Hausa Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH. Mai magana Buba man jama'a bala shugaban ƙungiyar muryar jama'a na jihar Adama. Zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara akan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗaukar irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan da suka ɗauka suke cin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaƙa da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan karagar mulki muna fata dai allah da ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da mu lafiya ma afirka baki ɗaya daga kowaye man jama'a balwa shugaban ƙungiyar mu jama'a na jihar adama to madalla saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Ayatollah Shahid Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin kisoshin bani isra'ila da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana menene akwatin nan na bani isra'ila wanda allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani mai girma wanda kuma ya sanya shi aya ga bani isra'ila kuma shaida ne na cewa allah ta'ala ne ya naɗa ɗaluta a kan kujerar shugabancin rundunar bani isra'ila a yau za mu fara kissar annabi dawuda salam ɗaya daga cikin manya-manyan annaban bani isra'ila ayan alkur'ani mai girma da dama sun ambaci annabi dawud salam wanda ya kasance mutum ne wanda yake da ƙarfin jiki sosai ƙarfinsa ya kai ga tun yana ƙarami ya kashe jaluta a fagen fama da duwatsu biyu wa'anda ya cilla su a kan ƙirjinsa ko goshinsa sai da suka fita daga bayansa da haka kuma jaluta ya faɗi daga kan dokinsa ya mutu wasu malaman tarihi sun bayyana cewa duwatsun sun fasa kirjinsa sannan suka huda bayansa suka yi waje don karfinsu a bangaren shugabanci kuma gwamnatin annabi dawud salam a koyaushe a shirye take ta fuskanci makiya a bangaren tsoron allah ta'ala da kuma bautarsa annabi dawuda ya shahara da tashin dare yana bauta ubangijinsa sannan yakan yi azumi na rabin shekara allah mai girma da ɗaukaka ya yi wa annabi dawuda salam ni'imomi da dama na zahiri da kuma baɗini alkur'ani mai girma ya ambaci wasu ni'imomin da ya yi wa annabi dawud salam allah mai girma da ɗaukaka yana cewa lalle ne mu mun hore duwatsu tare da shi suna yin tasbihi marece da fitowar rana da tsuntsaye wa'anda ake tattarawa kowannensu mai komawa ne a gare shi cikin suratu sa'ad a ta goma sha takwas zuwa goma tara haka ma allah ta'ala ya hore masa tsuntsaye da duwatsu suna biyayya a gare shi wannan duk da cewa dama duwatsu da sauran halittun allah suna tsarkake allah ta'ala amma a duk lokacin da annabi dawuda salam ya buɗe bakinsa yana tasbihi yana karanta zabura dukkanin halittu sukan ɗauka su fara tasbihi tare da shi bugu da ƙari allah ta'ala yana cewa a wata ayar kuma lalle ne hakika mun baiwa dawuda wata falala daga gare mu ya duwatsu ku maimaita sautin tasbihi tare da shi kuma da tsuntsaye kuma muka tausasa masa baƙin ƙarfe ka aikata sulkuna kuma ka ƙaddara lissafi ga tsarawa kuma ka aikata aikin ƙwarai lalle ne ni mai gani ne ga abin da kuke aikatawa cikin suratu saba'i a ta goma zuwa sha ɗaya an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana magana annabi dawuda salam yana cewa ya fita yana karatun zabura ya kasance idan yana karatun zabura ba wani dutse babba ko ƙarami ko tsuntsu sai ya amsa masa banda wannan allah ta'ala ya sawaƙa masa mulmula baƙin ƙarfe wanda da shi ne yake ƙera kayakin yaƙi wato sulke da kuma garkuwa don kare ƙasarsa da kuma yaɗa adalci a bayan ƙasa malaman tarihi sun yi saɓani kan yadda wa'annan halittu suke maimaita sautin annabi dawud salam a duk lokacin da yake ambaton allah sauti ne wanda yake zahiri kowa na ji ko kuma shi annabi dawud salam ne kawai yake ji ko kuma yaya wannan sautin yake Asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai mun san cewa tsakuwa ta yi tasbihi a zahiri kowa yana ji a hannunsa sallallahu alaihi wa sallam mai albarka to wannan tasbihin irin wancan ne ko yaya Allah dai ya sani kafin annabi dawud salam dai ba a san sulke ba wanda ake yi daga wayoyi na karfe ta yadda mutum zai saka sulkin a jikinsa yana kuma jujjuyawa a cikinsa kamar yadda yake sanya riga masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa lallai a cikin wannan shiri muna ƙoƙari ne wajen fito da waɗansu dokoki na rayuwa waɗanda waɗannan dokoki matuƙar muka yi aiki da su muka ɗora su a doron mu'amalanmu ta yau da gobe da juna to mu da kowa zamantakewar mu da junanmu za ta zama managarciyar zamantakewa kuma ba za a dinga samun tsaiko ba a tsakaninmu za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun binciko mun fahimci wasu dokoki masu muhimmanci na zamantakewa domin mutane su fahimce su su gane su su kuma ainihin fahimci cewa idan aka taɓa maka wasu al'amura na haƙoƙinka to me ya kamata ka yi a bisa dokokin wannan ƙasa ɗin me ya kamata ka yi waɗannan hanyoyi za ka bi domin ka ka dawo da haƙoƙinka domin gujewa ɗaukan doka a hannu wanda wannan baya kawo maslaha a kowane lokaci ga al'umma wato akwai hausawa da dama waɗanda za ka iya cewa lalle ya kamata mu bujiro da dokoki ɗin waɗannan ƙasashe domin masu sauraron musu fahimci dokokin ƙasashensu su kuma fahimci hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da haƙoƙi ko kuma dawo da haƙoƙinka idan aka samu cewa wani a cikin zamantakewa ya yi abin da bai dace ba ko ya sarayar maka da haƙoƙinka to amma kafin mu kai ga wannan ya kamata kamar yadda na taɓa yin bayanin wasu siffofi na doka in an ce wannan al'amari doka ce to akwai wasu siffofi na ita doka ɗin da kuma abubuwan da ke alaƙa da ita doka ɗin ba wai kowane abu ne da an gaishe za a ce a doka ba ne a ita doka tana da siffofi wanda na riga na yi wannan bayani a cikin wannan shiri tun wasu shiryar shiryenmu da suka gabata to abin da nake so na ɗaya tsokaci a yau shine dangane da wani abu wanda yake mai muhimmanci a cikin mu'amala ta yau da gobe tsakanin al'umma na duniya ma baki daya akwai wani abu da ake kira wato za ka cewa ka'ida ta doka ka'ida ta doka ko kuma a turanci suna kiransa rule of law irin waɗannan ka'ida ta doka ya kamata mu san idan an ce ka'ida ta doka wannan ka'ida ce ta doka mai ake nufi tuwo sannan ita ƙa'ida ta doka ita ma tana da waɗansu abubuwa waɗanda za ka iya ɗaukan cewa siffofi ne na ƙa'ida ta doka da farko dai a duk lokacin da ka ji an ce da kai ƙa'ida ta doka ko kuma rule of law to abin da ake so a nuna mana shine waɗansu tushe ko kuma ƙa'idoji waɗanda a ƙarƙashinsu dukkan mutane baki ɗaya ko kuma dukkan wasu cibiyoyi gaba ɗaya dukkan wasu za ka iya cewa kamfanoni da cibiyoyi duk gaba ɗayansu za a iya tambayar su a ƙarƙashin wata doka ko kuma dokoki na wani guri da aka riga aka ainihin kafa su waɗannan dokoki ɗin to wannan duk abin da yake da wannan shine ake ce masa ƙa'ida ta doka wato doka in aka ce wannan fa ka'ida ce ta doka to ita wannan ka'ida ta doka ɗin to dukkan wasu mutane al'umma ko kuma cibiyoyi ko kuma kamfanoni duk gaba ɗaya sun kasance za a tuhume su a ƙarƙashin wannan ka'ida ta doka ɗin za su zo su amsa dukkan wasu tambayoyi ƙarƙashin dokoki to in aka ce wannan to ita ce ake ci mata ka'ida ta doka ba wai wani mutum zai iya zuwa ya amsa tambaya kan wannan ka'ida ko kuma wata doka ba amma wani shi an yafe masa ban da shi an cire shi to in wannan aka samu haka to bata zama ka'ida ta doka ba ko kuma wata cibiya za ta iya zuwa a kiranta ta zo ta amsa wata tambaya ta doka a ce ta karya doka amma ban da wata cibiya din ko kuma wani kamfani zai iya zuwa ya ce an kiransa ya amsa wata doka ya karya doka amma wani in yi irin wannan aikin ce a to ban da kai kai baka karya ba amma wancan sun karya to in aka samu irin wannan to wannan bata zama ka'idar doka ba insha Allahu za mu tsaya a nan a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri na dokokin zamantakewa daga nan nake cewa ku zama lafiya sai Allah ya sa damu a shiri na gaba. Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin na karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita a kansu shirin namu yau da allah dai zai dubi ne kan batun zaman da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki da tsaro ta shanghai ta gudanar ne a cikin wannan mako wanda shine karo na ashirin da ƙungiyar take gudanar da irin wannan zaman taro da kuma yadda ƙungiyar wannan karo ta karbi ƙasar iran a matsayin mamba ta dindindin a cikin ƙungiyar wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan mu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. A cikin wannan makon ne kungiyar kasashen Shanghai, kungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma tsaro ta kasashen yankin kudanci da gabashin nahiyar Asiya ta gudanar da babban zaman taron ta wanda ta saba gudanarwa shekara-shekara inda a wannan karan aka gudanar da zaman taron a birnin doshambe na kasar tajikistan zaman taron da ya samu halartar dukkanin mambobi na dindindin na kungiyar da kuma mambobi 'yan kallo kasar iran wadda a da take a matsayin mamba mai sanya ido a wannan kungiya a wannan karan ta halarci taron a matsayin kasa da aka amince da ita a hukumance a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na wannan ƙungiya ƙungiyar dai ta kammala zaman taron nata ne a ranar alhamis da ta gabata inda aka cimma abubuwa da dama a tsakanin ƙasashe mambobi na ƙungiyar musamman ma dai batutuwa da suka shafi ƙara ƙarfafa alaƙa ta harkokin tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin su ƙasashen china da rasha su ne manyan ƙasashe waɗanda suke cikin wannan ƙungiya waɗanda suke da babban tasiri wanda kuma su ne suka tsaya kai da fata wajen ganin cewa iran ta zama mamba a cikin wannan ƙungiya. a zaman taron wanda aka gudanar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shine ya halarci zaman taron tare da sauran takwarorinsa na kasashe mambobi a wannan ƙungiya duk da cewa dai shugaban kasar rasha vladimir putin wanda aka shirya cewa zai halarci zaman taron bai samu halartar zaman taron ba sakamakon killace kansa da yi bayan ganawa da wasu daga cikin jami'ansa waɗanda ta bayyana cewa suna ɗauke da cutar corona a halin yanzu dai ƙasar iran ta zama ita ce ƙasa ɗaya tilo daga yankin gabas ta tsakiya wadda take a matsayin mamba a wannan ƙungiya ta shanghai a lokacin da ake gudanar da wannan zaman taro na ƙungiyar ta shanghai a birnin doshambe na ƙasar tajikistan shugabannin kasashe daban-daban da suka halarci wannan zama sun gudanar da tattaunawa a tsakaninsu a keɓance dangane da batutuwa da suka shafi alaƙoƙi na ƙasashensu shi ma'ana sa ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim Ra'isi ya yi ganawa da shugabannin ƙasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan zaman taro duk da cewa dai wasu da aka shirya tsakaninsa da shugaba putin na rasha an gudanar da ita ne kai tsaye ta wayar tarho inda shugabannin kasashen na iran ibrahim da isi da kuma na rasha vladimir putin suka tattauna batutuwa da dama da suka danganci alaƙa da ke tsakanin kasashen rasha da iran musamman kan batutuwa da suka shafi harkoki na tattalin arziki da kuma cinikayya da kuma bangaren ayyuka da suka shafi tsaro game da makamashi wanda kasar rasha ita ce kan gaba wajen agazawa kasar iran a shirin da take aiwatarwa na makamashin nukiliya baya ga haka kuma shugaba putin ya jaddada wa shugaba ibrahim isi na kasar iran cewa har kullum rasha tana nan a kan bakanta na tabbatar da cewa an kare hakkokin kasar iran a mataki na ƙasa da ƙasa kamar kuma ya jaddada cewa rasha da iran za su ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa a dukkanin bangarori da hakan ya hada da bangaren tattalin arziki da bangaren bincike na ilimi da kuma bangaren ayyuka na tsaro kamar yadda kuma suka cimma matsaya kan ci gaba da yin aiki tare wajen ayyuka na yaƙi da ta'addanci baya ga haka kuma ibrahim ra'isi ya gana da shugaban ƙasar china xi jinping a wajen taron inda anan ma sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi alaƙa da ke tsakanin iran da kuma ƙasar china daga ciki kuwa har da yarjejeniyar yin aiki tare a bangarori daban-daban wadda aka rataba hannu akan ta tsakanin iran da china wadda za ta ɗauki tsawon shekaru 25 ana gudanar da ita wanda hakan zai baiwa kasar china damar saka hannayen jari a ɓangarori daban-daban a cikin kasar iran kamar yadda ita ma kasar iran ɗin take da damar saka hannayen jari da kuma gudanar da ayyuka na harkokin kasuwanci a cikin kasar china tare da kamfanoni daban-daban baya ga hukuma shugabannin kasashen na rasha da china sun tattauna batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin rawar da china za ta iya takawa tare da kasar iran din wajen warware matsaloli da dama da kuma samar da fahimtar juna a tsakanin kasashen yankin baya ga haka kuma shugaban kasar ta iran ibrahim Raisi ya gana da shugabanni daban-daban daga ce har da firaministan kasar pakistan imran khan wanda ya halarci zaman taron wanda shi ma sun tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi alakoki da ke tsakanin kasar pakistan da kasar iran kamar yadda shi ma shugaban kasar tajikistan mai masaukin baki sun yi doguwar ganawa a keɓance da shugaba ibrahim ra'isi wanda kasar tajikistan tana da kyakkyawar alaƙa da kasar iran musamman ma dai kasantuwar cewa ƙasashe ne guda biyu waɗanda dukkaninsu suke amfani da harshen farisanci a hukumance baya ga hukuma cibiyoyi daban-daban a ƙasar tajikistan sun tarbi ibrahim ra'isi tare da gudanar da taruka na ban girma a gare shi kamar yadda babbar jami'ar kasar wadda take birnin doshambe ta bayar da kyauta ta digirin digirgir ga ibrahim ra'isi a matsayin girmamawa baya ga haka kuma wasu daga cikin iraniyawa mazauna kasar da ma waɗanda suke zaune a ƙasashe makwabtan ƙasar ta tajikistan da hakan ya haɗa har daga ƙasashen rasha da jujiya da dai sauransu da sun zo ƙasar ta tajikistan domin su gana da ibrahim ra'isi inda suka gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shi tare da gabatar da koke-koke da kuma irin shawarwari da suke dauke da su gare shi da kuma gwamnatinsa. a yayin zaman taron na kungiyar shanghai dai an tattauna batutuwa da dama abubuwan da suka fi daukar hankali da kuma ma mai zaman taron dai shine batun kasar afghanistan wanda ko shaka babu kasar afghanistan tana makwabtaka da da dama daga cikin kasashe mambobi na wannan kungiya da kuma yadda kamata su yi aiki tare wajen agazawa kasar da kuma fuskantar irin kalubale da za a iya fuskanta sakamakon kifar da gwamnati da kungiyar taliban ta yi duk da cewa dai dukkanin kasashen da suka halarci zaman taron babu wata ƙasa wadda ta fito a hukumance ta sanar da cewa ta amince da gwamnatin taliban to amma dai kasashe da dama sun bayyana aniyar su ta yin aiki da gwamnatin ta taliban saboda maslaha kamar da kasar china ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da yin aiki da gwamnatin ta taliban domin tabbatar da cewa al'ummar kasar afghanistan ba su shiga cikin wani yanayi na galabaita ba saboda irin matsanancin halin da suka samu kansu a ciki sannan kuma dukkanin kasashen da suka halarci zaman taron sun nuna takaicinsu akan irin matakin da kasar amurka ta ɗauka na ficewa daga kasar ta afghanistan ba tare da ta iya tsinana wa kasar wani abin a zo a gani ba baya ga batun kasar afghanistan kuma taron ya yi dubi akan batun cutar corona da kuma yadda dukkanin kasashe mambobi na kungiyar ta shanghai za su yin aiki tare da juna wajen tunkarar wannan matsala ta cutar corona sannan kuma sun tattauna batutuwa na bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakaninsu da kuma yadda za a sauwaƙe zirga-zirga a tsakanin dukkanin ƙasashe mambobi na wannan ƙungiya baya ga kuma sun tattauna batun tsaro da kuma yadda shi ma za su iya yin aiki tare wajen tunkarar kalubale na ta'addanci wanda yake tunkarar yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin kasashe mambobi na wannan kungiya sannan kuma sun cimma matsaya akan yadda za su yi aiki na haɗin gwiwa wajen tunkarar wannan matsala to dangane da yadda ƙasar iran wadda a da take a matsayin mamba 'yar kallo ko kuma mai sanya ido a wannan kungiya ta shanghai a wannan karo bayan share tsawon shekaru ashirin ta zama mamba ta dindindin a cikin wannan ƙungiya. masana suna ganin cewa ko shakka babu wannan zai taimaka ma kasar iran ta fuskoki daban-daban domin kuwa wannan ya ba ta damar yin mu'amala da dukkanin kasashe na cikin wannan kungiya kamar da kuma wannan zai dakushe kaifin takunkuman da amurka ta kakaba wa kasar ta iran musamman ta fuskar cinikayya da kuma harkoki na tattalin arziki sannan kuma masanan suna ganin cewa amurka da wasu daga cikin kasashen turai ko alama ba za su ji daɗin yadda ƙasar iran ta zama mamba a cikin ƙungiyar ta shanghai ba domin kuwa hakan ya ƙara kusantar da ita zuwa ga ƙasar rasha da kuma ƙasar china wanda ƙasar amurka take ganin cewa hada wani ƙawance na musamman a tsakanin rasha da china da kuma iran ƙasashen da take kallon su a matsayin barazana da kuma hadari a gare ta wannan ba abu ne da ke bishara ta alheri a gare ta ba. jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yar gayar suke mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen kammala shirin ne dan jagorancin gamar gabatar da shirin har ya kammala nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙasar Rasha an sanar da cewa jam'iyya mai mulki ta samu rinjaye a zaben da aka gudanar na majalisar dokokin ƙasar. Tashar Rasha Today ta bayar da rahoton cewa ya zuwa yanzu haka dai an ya fiye da kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa a zaben na Rasha. Kuma jam'iyyar United Rasha mai mulki ce akan gaba da yawan ƙuri'u. rahoton ya ce jam'iyyar ta united russia ta lashe kusan kashi 50 cikin 100 na dukkanin kujerun majalisar yadda jam'iyyar communist party of the russian federation ko kuma kprf ke bai mata da kusan kashi 19 cikin 100 na kujerun majalisar sai kuma jam'iyyar ldpr da kuma jam'iyyar fair russia for trust suka samu kashi 7.5 cikin 100 na kujerun majalisar kowannensu To masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya.